يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin shak Ja'far Mahmud Adam da ke unguwar Doza ko kuma anguwan yan majalisu a cikin garin kaduna a arewacin najeriya domin gabatar da nasiha ga iyayenmu mata dangane da ni'imar musulunci da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don dawamar da wannan ni'imar a yau kamar yadda ba za mu rasa sani ba musulunci ya game duniya domin ya zama ruwan dare game duniya ta yadda babu wata ƙasa ko nahiyar da ke nan duniya da babu mabiya ga musulunci addini ne da a lokacin da aka fara yin wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a garin makka ɗaiɗaikun mutane ne suka karɓe shi za mu iya tuna sayyidatuna khadija bintu khuwailid radiyallahu anha za mu iya tana sayidina abubakar abdullah ibn abi kuhafa radiyallahu an za mu iya tana sayidina aliyu ibn abi talib radiyallahu an za mu iya tana zaid radiyallahu an waɗanda ake ɗauka su ne farkon karɓar musulunci har zuwa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar garin makka zuwa madina a lokacin hijira musulmi ba wani yawa suke da shi sosai ba da aka zo yakin badar bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira zuwa madina musulmi ba wani yawa suke da shi ba hasali rundunar gaba ɗaya da suka fito domin tunkaran mutanen makka ba su wuce mutum ɗari uku da sha wani abu ba waɗansu sun ce ɗari uku da sha uku wani sun ce ɗari uku da sha hudu haka dai ba wani yawa suke da shi ba ko da aka zo yaƙin uhud musulmi ba yawa suke da shi na a zo a gani ba yan dubbanni ne kawai